Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin wannan namu na Sharp Technology kamar kullum sunana Muhammad Sabi Yakuf. darasin namu yau zan koya muku yadda zaka ga duk abin da ke faruwa a cikin gidanka misali kamar a ce kai ne kake da gida haka to sai wasu abubuwa suke faruwa kamar dauke dauke ko kuma kake zargin kamar kwarto na zargin ko wani abu da sauransu to mutane da yawa ko kuma a ce kai ne kake da shago na kasuwanci haka to sai kai gani ana maka sace sace haka ana maka dauke dauke misali kamar a dinga daukan ma kuɗi ko wani abu da sauransu to mutane da yawa ba su da su magance wannan abu ba kasancewa ni ma kun san da ina koyar da sana'ar gyaran waya da flashing to hakan ta faru a shago na na ake da application da koyar da ku akan sa na ga amfaninsa to wannan abin yasa na ce zan kaya cikin sayar ɗina don mutane su gani su amfana saboda haka waɗanda ba su da application ɗin na saka shi a cikin description ko kuma saka shi a cikin comment na farko wanda ba su da shi sai je sauke shi ya dawo ɗinsa a cikin wayarsa sannan ya bi duk din da zan koya masa wajen saita wannan application amma da Allah kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye idan kai bako ne a cikin wannan channel ina baka taɓa halarta ba sai yau da Allah yana so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu ƙwararrar sanarwa sannan ka zaɓi ma all ta yadda za a ce duk abin da ɗora zai sami sa zuwa gare ka idan muka son cewa ina da Allah ka kalli bidiyon ka danna alamar like danna alamar like zata sa bidiyon ya je inda ba mu tunani saboda haka nagode Allah ya saka da alkhairi mu je za su yi bidiyon namu kai tsaye wani hanyoyi za ka bi idan kana so kai aiki da wani application daman na saka muku shi a cikin description kamar da na faɗa wanda ba su da shi sai suje cikin description ko kuma wajen comment na farko su dauko wannan application hanyoyin da zaka buka sai ta wannan application shine zaka bude menu din waya kamar haka ba su menu ya bude maka wannan shine icons na cikin wata kamar da kuke kallo to ga wani gudu aka sa CCTV camera kamar da kuke kallon sa ga aro ina kan sa sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba application din kamar da kuke kallo yanzu haka na taba shi yayi searching ya ce video recorder and screen lock mode kun ga ya faɗa muku haka to ga wani gudu aka ce guest started din nan sai ka taba shi kamar haka sun ka taba shi to ga shi gurin ya tambaye ka nan gurin ya ce da kai video recorder nan kuma ya ce recorded videos wato nan gurin ina tambaye ka na cewa wannan recorded videos din shine video din da ka riga kai recorded din su wannan kuma yanzu application din na kyauta ne to amma ce pro application kamar wato wannan shine na kuɗi akwai wasu abubuwa wanda wannan baya yi dole sai dai na kuɗi ne yake to amma wannan na tabbatar dubbin cikin da zaka yi da wannan zai ishe ka kamar na gaya muku to ga wani guda kace kafin kai aiki da application din ga wani guda kace da camera setting sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba shi shi camera setting din to gashi ya tambaye ka ce da kai video quality anan gurin ya tambaye ka cewa ka saka irin yanda kake so shi video din ya dinga ma recording kenan saboda haka idan memory waya ka babban ne zaka iya saka shi a high in ka saka shi a high din nan to zai dinga maka recording inda za ce wannan hoton zai dinga fita dau amma kuma idan memorin wayar ka bashi da girma zai dinga sauran cika da wuri idan kana so ka yi wannan bidiyo matsakaici wato kana so ka dinga yin bidiyo kamar na awa uku haka zuwa biyar to sai ka taɓa normal din idan kana so ka dinga na 24 hours ko kuma 12 hours na wuni guda kenan to ya kamata ka dinga barin sa alo din nan saboda hikimar sa shi alo din idan ka sa shi alo to ba zai dinga cin yan bidiyo ba megabyte din zai dinga jan kaɗan kaɗan ne amma ka sa shi a normal zai dinga eh, jan megabyte matsakaici kamar idan aka ce recording zai kai na kamar awa ɗaya to idan ina wannan load din akalla ba ka sara ba zai iya maka 500 megabyte GB idan ka kashe wannan normal din recording din awa daya zai iya kaiwa wannan 3 GB in ka kashe wannan high din recording din awa daya zai iya kaiwa 9 GB ko kuma 8 GB saboda haka abin da ya fi kamata gare ka shine tunda saka shi da ka gane abin da ake maka recording sai ka sai ka taba shi a wannan load din wannan bin da tambaye ka ya ce daga flash wannan gunda ce daga flash din nan misali yana gaya maka cewa yana so shi idan zaka recording din kana so wannan kamera ta dinga kunna fitila ko baka so to idan kana so misali kamar bisken da zaka yi shi a dare ne sai kake so inda zaka yi recording din kana so ka kunna ita wannan flash din cewa mutum kawai in ya shigo shi mutumin da zai wannan abin kenan kamar zai wani abu na ba daidai a gumba ba ga zaton san kuna fitila zai dinga zaton ai kawai ka kuna fitila ne saboda gurin ya haske ba ka kunna ne saboda kyamara ba to in kana bukata haka in da za zaka rikodin din suka taba yes din nan suka kunna ta kamar haka sai kunna ta in ka taba yes shi wannan flash din za ta kunna kenan saboda haka idan abin da rana kake so kai to daman kaga ba a so dama mutum ya gane cewa da ma waya a gurin ma ya gane cewa ga abin da zaka yi to wannan gun da ke tambayar ka cewa kyamara misali yanzu ya bar ta areya reya wato kyamara ce ta baya kenan wacce idan ka kunna ta za ta fita baya ta dinga dauka hoto wannan kuma front wato kyamara kenan ta selfie wadda idan aka ce ka je da fuskar waya mutum zai ga ka ajiye to amma ya dinga zaton kawai ajiye ta kai ba wani abu take yi ba saboda haka wannan abin da ya kamata ka fi baranta agun shine ka bata areya a kyamara wato kyamara ta ba kenan wannan wanda ce da kai screen lock misali ya tambaya ka cewa shin kana so idan shi wannan record din bashin screen lock ya shiga ya dinga kunnuwa yana yi da kansa to in ka ce da shi yes to ka ba shi dama cewa idan wannan ita wannan kyamarar wannan ko da ka kasa waya a cikin ki ita wannan shi wannan bidiyo recording zai dinga aiki kenan zai dinga recording saboda haka yanzu ina yes din zan bar shi a wannan is din wannan wanda ce da kai silent video misali kamar ina so idan idan kana recording din shi wannan bidiyo din yana so idan kana recording din ma'ana idan ana recording din shin kana so a magana da ake yi recording din ya dinga dauka ko kuwa a iya ita kadai kake so wannan kawai iya ita kaɗai kake so iya abin da hoton kawai kake so to idan kana so duk abin da ake yi shi recording din ya dinga ɗauka sai ka ce da shi yes sai ka kunna yes idan kuma baka wannan wannan sai ka bashi ka ano idan kuma kana so kawai iya magana ta ɗauke kawai sai da iya motsi sai ka ce da yes sai ka kunna shi a nan gurin to misali ne gwaya ce da kai short preview misali kamar idan an gama recording din ina shi shi ɗin da zai dinga ajiye maka ta yadda za ta da ka zo ka danna stop ko da ya gama kai da ya gama ya aje to recorder din zai bayyana kan fuskar wayar ta inda za ce dukkan abin da ya dauka zai dinga bayyana maka to saboda haka abin da ya kamata gare ka shine ka bar shi a ba ma so a ce bacin mun gama recording din har shi wanda aka recording din akan sai gane cewa an yi recording akan sa har ita wata nuna cewa ai wannan ga abin da yi ga abin da ya haɗa recording saboda haka kamata yi ka dinga bayyana sa a saboda haka yanzu gashi nan dai shi video recording mun bashi a video quality misali mun bashi a low bari mun bashi a normal saboda yanzu gwaji zan muku to amma za ka recording din da yawa ya kamata ka dinga sashi alo idan kuma kaɗan zaka yi saboda hoto ya dinga fita dau ta yadda zaka ce da mutum idan ya maka sata ko wani abu da sauransu ka ce wane na ga kai mun sata a lokaci kaza sai su da kai ƙarya ne to kawai da ka zo sai ka nuna masa to in abin da in kana ganin binciken da zaka masa kamar wannan gajeren matsiya kan kansa suka sashi a high inda wutan zai fita sosai idan kuma kana so wannan matsakaici ne kamar na rama awa suka sashi a normal idan kuma kana so za ka yi shi kamar na awa biyar ne ko kuma 24 hours ko kuma 12 hours to suka sashi a low quality saboda haka yanzu za mu sashi a normal saboda gwaji zamu yi don haka ya zama gama seti setin mu ta wannan bangare kenan to wannan shine seti wanda za a ce ko da wannan shi application na kyauta shine wannan seti setin da aka iya yi don haka idan kaga kana buƙatar application din kuma kana so CCTV camera din ka ci gaba da aiki da shi sosai ta da za a ce akwai wasu abubuwa na kuɗi suka taɓa nan gurin kamar haka bacin ka taɓa ga wani da aka ce da kai wannan settings misali kana kallo ko misali in ka ce wannan storage ɗin misali in ka taɓa shi kamar haka to kun ga anan gun ya baka dama cewa yanzu akan internet storage ina ya ce choose storage option misali kamar ka zaɓi shi storage ɗin da kake so zaka ajiye wani application kenan to yanzu anan gurin kun ga a internet storage ina wato kan wayata kenan ina da 1.6 gigabyte available space kenan a sd card dina ina da 5.23 miliyan gigabyte to kun ga idan na so recording mai tsayi sd card ya kamata in kai shi to amma saboda shi a nan gurin dole baka da damar da ka canza storage ɗinka sai kana bangaren pro kenan ko da ka taba kamar ka zaka aje zai gaya maka cewa shi wannan abin sai dai a pro application sannan zai aiki saboda haka ba ma bukatar cewa mu saka shi akan storage na memory card zamu bashi a internet sa inda yake idan ka taba za ga pro application misali ka taba shi kace misali ce CCTV camera recorder pro in kai haka in ka taba shi zai gaya maka cewa install All Pro application to make the most of your application experience. Kaga yanzu ya gaya maka cewa all limited video dole in ka so ka all limited video da mugun yawa sai da pro application without ads misali idan idan ka sa pro application wannan sunan CCTV camera din bai dinga fitowa a cikin recording ɗinka ba sannan kamar application lock misali shi CCTV camera din ka sita akan wayar ka to sai ka je so ka sa masa application ka kulle shi to wannan ba yiwa sai da pro application video sharing misali yana so tunda za da kayan video din ka dinga sharing ta zuwa wani guri to ya ga maka shi ma sai da pro application SD card shi ma sai da wannan pro application bidiyo review shi shi haka to saboda haka yanzu dai shine wannan abun da sai da furo ke yiwa don haka yanzu wannan shine abun da zamu za mu koya muku a cikin wani abu yanzu mun gama sete seten mu normal na koya muku wanda ake sete seten sa to zan gaya muku yanda za a ce za ku yi bidiyo recording misali in kana so ka kama barawan ka me maka sata a shago ko kuma kana so wannan kana suke ne game da cewa aishin kwarto yana shigowa gidanka kuma yana wani abu da sauransu kake so za ka kama wato ita wannan kyamara ta kama maka cewa ga abin da ke faruwa bayan baka nan to ko za ka shigo da kace da kai bidiyo ko da dinnan kamar haka sai ka taba shi bacin ka taba shi to shi yanzu gashi ya ga maka cewa batirinka 79% ne kuma space dinka 1.66 gigabyte? to kawai abin da za ka yi misali ne yanzu to ina so zan kunna muku kasancewa zai da ina ɗakin mahaifiyata <laughs> to amma zan kunna muku dai sai ku gani zaka taɓa wannan plate ɗin kamar haka kana taɓawa ita wayar taka za ta ɗauki za ka ga screen lock ne zai fito a gurin kun ga yanzu haka screen lock shi ya fito akan wayata to amma a yanzu haka nake magana in kun kula yanzu nan gurin screen lock shine akan fuskar wayata to amma yanzu haka shi wannan CCTV camera din yana mana recording din abin da ke faruwa a cikin wannan daki saboda haka yanzu da na gama in na gama recording din nan zan cire screen lock screen kamar haka kamar da kuke kallo misali misali sun ta gama sai ka taba wannan stop din kamar haka to bayan ka taba shi bayan ka taba stop shi wannan rikodin din zai tsaya kamar haka kamar muke kallo to sai ka yi wani kibiyar ta baga wata kibiya kana kallon ta sai ka taba ta kamar haka bacin ka taba ta sai ka zo da aka ce da kai recorded videos misali sai ka taba shi kamar haka bacin ka taba to a nan gurin za ka ga dukkan recording da bidiyon yi maka sai ka taba shi kamar haka to kun ga misali yanzu ga shi nan kun ga kamar nake magana da wannan nasu da ku ina ɗakin mahaifiyata yanzu ga ina zaune lokacin na ci wannan bidiyo to yanzu kimar da na kunna shi yasa take wannan record da wannan abubuwan saboda haka wannan shine bidiyo da na yi yanzu kun ga shi nan kamar na gaya muku wannan shine bidiyon da na yi shi nan to yanzu dan uwa to wannan shine hanyar da zaka bi ka rikodin na dukkan abin da ke faruwa a shagonka ko a gidanka misali kamar za ka ga akwai lokacin da mutum in baya nan za ka ga wasu abubuwa suna gudana wanda suna cimma tuwa ƙwarya ni ma abin da yasa na aiki da wannan abu shaguna da nake zuwa nake haka waya to da ke ina renon yara haka da sauransu ka san ina jarumwa da flashing to akan yi min sace-sace haka raina yakan ɓaci na kan rasa inda zan yi to wannan abin ya satin da sai na CCTV kyamara suka a cikin shagona to shikenan Allah ya sa na samu zaman lafiya saboda haka ina fatan wannan bidiyo na ya muku daɗi idan Allah ina so idan wannan shine farkon zan kwana ce Allah wata bata ba sai yau da Allah ina so ka danna mu subscribe sannan ka taɓa mu ƙwarar sanarwa da za su da abin da dora zai sami isa zuwa gare ka idan muka na san cewa in da ka kalibi don ka danna ma'ala like danna alamar like za ta sa an ji daɗi sannan idan kai bako na sun ina wata bata ba sai yau to ga playlist nan zai fito a rubuta play all dukkan bidiyo na sun sai dan masu amfani irin wannan suna ciki sai ka shiga kalla nagode Allah ya saka da alkhairi ga playlist nan zai fito